kan yaya ni kana gani muna sa je gidan sai da daddare muna tafiya ba ma tafiya da rana sai da daddare in dare yayi sai mu fita muna tafiya amma in rana sai muna zama a cikin jeji haka sai mu koyi don kar yaran su gamu shine kenan har Allah ya sa kuma mun fita bulak sai muka same yan banga suna yawo a cikin bulak sai suka karbe mu sai sun wai ba su yarda da mu ba daga ina muka fita mu matan boko haram in ce mu ma daga hannun su wata mu uku an kulle mu dama mu ma shine na sai muka suka fita da aka harba abin da daga duman karan nan sai su kuma suka kama guduwan muka fita da daddare muka bi gozo kana muka bi jeji mu ma muka fita shine kenan da muka fita din sai mun zo kenan mun shiga jeji muna zuwa har mun zo gulab da kafa haka kenan sojoji sai yan banga suka kawo mu zuwa gurin sojoji da suka kawo mu zuwa gurin sojoji kenan sai sojojin suka karbe mu suka kai yara wani in asibiti suka yi musu ba su magani mu kuma masu lafiya din suka ba mu abinci muka ci suka aje mu a wani gida sai ga wani haruna ne ko bani haruna gwamnan nan sai ya karbe mu ya kai mu gidan shi muka yi kwana biyu ma gidan shi yana firtin namu yana ba mu yace mu kula da jikin mu tukuna mu samu lafiya kamun ya sa mu a mota a kawo mai duguri ya ba wa yan uwan mu tukuna a hannun mu don kar mu shiga hannun wayansu shine kenan ya kira kani mai gida na cikin yola kani mai gida na ya kawo mu zuwa mai duguri kenan ko muka yi so eh amma mun kwana da mato jiya a tasha mun kai tara shekarun ki nawa shekara na arba'in ba biyu kina da yaya ne mm. su nawa ne yara na bakwai mai gidan ke yana nan eh garin nan madama ya gudu tun wata tara nan ya gudu yana gudu ku nawa ne a gidan mu mata hmm. kai mata fa gidaje a din kashi kashi kashi kashi ne ana hadawa haka yanzu haka ma magani suna bada magani suna ba ku magani eh suna yawa. akwai likitoci a cikin su ne eh in bar kuka yi rashin lafiya su suke zuwa sai ku asibiti ko kuma su suke kawo muku magani za su ba mu magani abincin ma kin ce su suke kawo muku eh tsawon wata nawa kuka tare da su wata uku mu yi tare da su mun fa to lokacin da kanshi ma yanzu yana gwaza lokacin ta gwabta eh. shekau yana gwaza yana gwaza kin gaji kin taba gani ni na gan shi da ido na shi ya shekau ke eh zan gan shi zan gane shi a ah, ina nufin shi ya zo ya same ku ya taba zuwa same ku a ah, yana yawo akan mota haka ana tara mutane ana wa'azi yana wa'azi ke kin gan shi eh da matansa kamar gidan sarki ba gidan sarki yanzu sai matan da suka diba su a gulak da da gulak da min cika da suka zuba su a gidan sarki lokacin da ka bar goza akwai sauran mutane a cikin goza cikin ɗauka bari? akwai tsofaffi to a kwanakin ba an yi maganan kashe wasu dattawa kusan su saba'in a cikin garin goza ya gaskiyan wannan batu yake eh saba'in da biyar ba an kashe har yanzu ba a binne su ba ai kaman sun ma wanke haka a shan yaro ya wanke mutane saba'in da biyar eh da tijawa eh, eh mata da maza har da baba mai gida na ma Allahu akbar